الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 168 a cikin karatunmu na almuwaffa ta imam malik ibn anas rahmatullahi alai yau 26 ga watan safar hijira ta 1441 wadda ta daidai da 25 ga watan goma shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi babi na 244 a cikin kitabul hajj shine babun ya ce babu man ofsira bi'adu na'am babu babu ma ja'a fi man ofsira bi'adu na'am na'am babu ma ja'a fi man ofsira bi'adu babun wanda babun abin da yazo akan wanda aka tsare shi daga isa wato ɗakin Allah domin hajji ko umra bi aduwin da makiya makiyi wato yaki abokin fada abokin fada wato wanda yake fada da shi shine soja ko kuma wata fitina ta rashin zaman lafiya wato abin da yake zai zamanto an tilasta mutum da makami kan cewa ba zai ketare wato aka tsare shi barin isa ya zuwa ga harami shi kuma yayi harama da hajji ko umra to menene hukuncinsa? Wannan shi ne suke ce ma al ihsar malamai suna suna a cikin mawani'ul hajj abubuwan da suke hana yin hajji to suna cewa daga cikin abubuwan akwai al ihsar shine wanda ambaton ya zo a cikin alqur'ani fa in uhsirtum famastaysara min al hadi wato idan aka tsare ku ga barin isa ɗakin Allah to abin da ya sauwaka na hadaya sai ku yanka shi a nan inda aka tsare ku ɗin to imam malik ya ambaci wannan babin saboda shi a wajensa a wanda aka tsare shi ga isa ɗakin Allah nau'i biyu ne akwai wanda aka tsare shi da abokin fada da abokin gaba a shi hukuncinsa daban to san wanda aka tsare shi da wani abu daban ba abokin gaba ba kamar rashin lafiya ko ya ɓace hanya ko kuma ya kuskure wajen lissafi ya kuskure lissafi alal misali ya yi harama shi a wajensa ranar juma'a za a yi tsayawa arafa eh, sai da ya zo arafa ranar juma'a sai kawai ya ga mutane makka ta cika an zo ana ta tsawaful ifada ai jiya aka yi arafa ran alhamis aka yi arafa <laughs> a yanzu zai wahala amma a da yana faruwa saboda rashin salula <laughs> eh, shi yasa malamai suka yi magana a kansa eh, to shi ma yana da to hukuncinsu daban ne duk wanda aka wanda isa isarsa da wani dalili ba abokan fada ba to ya imam mali ya tattara su gabaki da sun zai zo babin da zai zo baya hukuncinsa shi kuma yana da nasa hukunci na'am na'am ubaidullah yace haddathani yahya yahya ibn yahya al-laythi ya zanta mun hadisi daga malik malik imam malik rahmatullahi alaihi yace wanda aka tsare shi da abokin fada abokin gaba ya tsare tsakaninsa da isa ya zuwa ga ɗakin Allah to wannan zai yi tahalluli daga komai wato ya fita daga cikin ihrami zai yi tahalluli ya hillu min kulli shai ma'ana duk abin da da ya haramta a gare shi zai halatta ma kansa na wato tufafi da yin farauta da saduwa da iyali da shafa turare da sauransu na'am kuma zai soke hadayarsa wato idan taguwa ce ya soke ta idan saniya ce ko akuya ko rago ya yanka kuma ya aske kansa a nan inda aka tsare shi kuma ramuwa ba ta kansa wannan shi ne malik a bisa saɓanin al'adarsa sai ya fara da faɗin ra'ayinsa kafin ya kawo asar daga sahabbai asar daga annabu sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai ya fara da ambatan mai ra'ayinsa ra'ayinsa duk wanda yake ya yi yi harama da hajji ko umra sai abokan gaba suka tsare shi sai abokan gaba suka tsare shi to zai yi tsakaninsa da ɗakin Allah kafin ya kai ɗakin Allah ya zama to ba zai iya shiga ba zai iya shiga makka ba to a nan inda yake a nan zai tahalluli kuma a nan zai zai soke hadayarsa wato in ya tuho da hadaya kenan idan ya tuho da hadaya in bai tuho da hadaya ba ko babu hadaya a kansa amma in ya tuho da hadaya to a nan zai soke hadayarsa wannan abin nan zai soke hadayarsa kuma ya aske kansa aski ko saisaye zai iya yin saisaye ma ah, kuma babu ramuwa a kansa ba dole ne sai ya rama ba <clears throat> ba dole ne sai in umra ce ba dole sai ya yi wata umrar ba in hajji ne ba dole sai ya yi hajji sai ya yi wani hajjin ba sai dai idan sarura ne sarura kun san as-sarura ah, as-sarura waɗansu waɗansu tafan sai ga suna rubuta shi ad-darura da duk ɗaya ake rubuta su sai ce kuskure ki dugo don mai kawaninul fiqhiyya sai ya sa barura sai mutum ɗalibi sai ya sai ya samu wannan fahimta don za su ce illa idan na barura sai su ce sai dai idan akwai larura in larura ne wato sai ya rama alhali ko ba haka bane illa idan na sarura sai dai idan ya zamanto sarura ne a sarura wanda bai taba hajji ba wanda hajjin wajibi yake kansa wanda bai yi hajjatul islam ba shine as-sarura bisfad illa idza kana sarura sai dai idan wanda bai taba aikin hajji bane to wannan hana shi da ake na shiga ɗakin Allah bai sauke masa hajjin ba ba zai ce ai yayin niyyar hajjin musulunci ba kuma ba shi da iko ya zuwa ga shiga ɗakin Allah saboda haka wannan ya ya sarayar masa da hajji a'a hajjin musulunci yana kansa amma wanda yake ya riga ya hajjin musulunci ya hajjin ya niyyar hajjin nafila sai irin wannan uzuri ya same shi aka tsare shi tsarewar kuma da abokan gaba yaƙi ne fitina ce ta fitina ce ta yaƙi ta hana shi isa ɗakin Allah to a nan wajen sai ya tahalluli a nan kuma babu ramuwa a gansa wannan istisna'i ne togaciya ce daga abin da Allah ta'ala ya ce abin a wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal al-hadyu mahilla kada ku aske kawukan ku haske hadiya ta kai inda yake ta inda ta halal inda ta halatta shine wato ta kai dakin Allah afwan na ne daga hadiyan baligal ka'aba hadiya mai isa ka'aba ita wannan hadiya ce amma ba za ta kai ka'aba ba anan za a yanka ta anan inda aka tsare mutum to anan zai yanka hadiyar shikenan kuma a ya fita daga cikin ihraminsa Allah ya gani yarsa babu wani abu a kansa bayan wannan na'am man gani ya fiye cewa kan matsalar passport ba wannan ba ce matsalar passport ba ce A na gaya maka wannan wanda aka tsere shi da yaki ko fitina man ukhsira bi adu maki abokin fada ne kadai ake magana a kansa amma dukan wani ko ishi wannan suna faɗansa man mana'ahu as-sultanul ja'ir amma shi ma suna faɗan cewa wanda sarki azzalimi ya hana shi to amma wanda ya ce sarki wanda yake ba azzalimi ba don kawai yace sai dan kawai yace sai ka samu tasrihul hajj ai ba za a ce zalunci ba ne. Hmm? wannan tasarruful ra'i manutun bil maslaha maslaha ce ta sa aka hukunta wannan wannan yajibu wajibi ne kai masa da'a ana amma as-sultanul ja'ir wanda yake azzalimi Yace ba za a yi hajji ba yace duk wanda ya zo wannan shekarar babu hajji kawai ya haka hmm? to wannan shi ne a ja'ir to shi hukuncinsa ana hada shi da mara lafiya na'am na'am na'am mene? in ya soke dabba eh naman ya ci ya raba wanda suke nan kuma ya guziri <laughs> eh ai naman hadiya haka yake ko naman hadiya dama ka ci kai sadaka kai guzuri kamar layya yake eh, tunda sahabbai sun yi guzurin laman hadiya daga daga makka suka to da shi madina sun yi guzurin laman hadiya suka to da shi madina na'am idan me wai wata illa a to ana gaya maka ne ga halin makiyi ko fitina ba wannan duk zai zo daga baya duk wata illa ba wannan ba za ta zo daga baya na'am kuma yace yahaya ya zanta min hadisi an malik cewa riwaya ta rike shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tahalluli ya fita daga cikin ihraminsa da shi da sahabbansa bil hudaybiya a hudaybiya hudaybiya ko ana kan ce hudaybiya amma hudaybiya ne ba bi tashdid ba A wani musa ba a Hausa sai wani ga hudaybiya saboda yanda ake rubuta da turanci hudaybiya ne ba bi tashdid ba hudaybiya wuri ne wanda yake a gabar a gabar harami a gabar iyakar haramin makka a gabar iyakar din shine haddin harami amma ita hudaybiya din a cikin hillu take ba a cikin harami take ba a cikin hillu take ba a cikin harami take ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida bayan hijira ya sanar da mutanen makka cewa zai zo makka kuma umra zai ba yaki zai yi ba ya hana sahabbai kar su dauki makami sai dai kawai dan takobi da mutum zai dauka saboda kare kansa daga namun daji ya koro hadaya da ya zo nan hudaybiya ya tsaya ya sansani don a gya musu gashi nan zai shigo shine ba su ba shi izini ba su ce ba su yadda ba shine ake sulhu na hudaybiya kan ya koma amma shekara mai zuwa ya zo ya umra hmm. to a wannan shekarar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun yi tahalluli sun fita daga cikin ihramin shine tahallul din suka yi aski na'am sai suka soke hadayarsu suka aske kawukansu suka yi tahalluli wato suka halatta ma kansu daga dukkan wani abu tun ma kafin kafin su je su dawafi da ɗakin Allah kuma tun kafin hadiya ta isa zuwa ga ɗakin Allah wato kafin hadiya ta isa zuwa ga harami wannan mafhumin wannan a cikin hillu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka sannan ba a sani ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci wani daga cikin sahabbansa wala ma daga wanda ya kasance tare da shi kan su rama wani abu kuma kada su dawo su sake yin wani wata ibada wannan shine hujjan malik dan sai ya kawo shi bala a wannan haka malik ya kawo shi balagar amma wannan riwaya ce wadda yake tazo a cikin riwaya ce wadda yake tazo ta fuskoki daban-daban ta fuskoki daban-daban wanda ibn abdulbar ya kawo su mafi shuru akwai cikin sun zo a cikin littafan tsira kamar yadda suka zo a cikin kutubu sunna nan da yi ishara ga mazdarin riwayar ba amma wannan shine umdar malik shine madogaran malik cewa a shekarar hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tsare shi wanda suka tsare shi abokan gaba ne saboda yana yaki da quraish abokan gaba ne suka ce ba za su bashi shi ya shiga ba in dai zai shiga sai dai ayi yaki sai dai ya shiga da yaki tunda abokan gaba ne to Allah bai ce ayi yaki ba in aka hana mutum zuwa ɗakin Allah Allah bai ce ayi yaki ba hmm. babu tashin hankali sai ke annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahalluli a nan hudaybiya bai ma shiga cikin harami ba illa an ruwaito cewa idan lokacin sallah yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tattakawa ya shiga cikin haddin harami ya yi sallah wanda wannan shine madogaran malamai da suke cewa sallah a cikin iyakar harami tafi sallah a cikin hillulada waɗansu kuma suke cewa sallah a cikin harami daidai take da sallah a cikin masallacin sau dubu ɗari ake ninka amma wannan ba wannan yana da rauni wato falalar uku ce a cikin harami idan mutum kai sallah kana da sallah kana da daidai take da lada dubu ɗari masallacin ka'aba kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin zubair a musnad imam ahmad amma idan kai sallah a cikin iyakar harami akwai falala saboda wannan hadisin na hudaybiya amma bai nuna cewar ya daidai da falalar rayu a cikin masallacin ba tun da masallacin in ka ce haka ne kenan sallah a cikin dukkan masallatan makka ya fi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko inda ka ce su ma suna samun wannan tafdil din bayan kuma abin da ya ba waɗannan masallatai falala da na harami da na madina da na baitul maqdis shine cewa su ne masallatan da annabawa suka gina domin a cikin wannan hadisin na fada'il din annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da ya zo da ziyada ya ce fa inni akhirul anbiya wa masjidi akhirul masajid domin ni ne annabin karshe kuma masallaci na shine masallacin karshe yana nufin masallacin sa shine masallacin karshe a zahiri yake kenan ai dole ka fassara me yake nufi da masallaci na shine masallacin karshe ai masallacin ƙarshe da annabawa suka gina to kaga wannan ya nuna ai majaz ko ka ji wafa karatun yana karatun <laughs> a san eh, an yi majaz wannan ba amma gaskiya wannan ba majaz ba ne babba hmm? asirul masaji wannan abin nan ah, mu'awwal ne wato mujmal ne bayanin ta ya zo daga wancan daga daga waƙin yadda abubuwa suke dole a ɗauke shi a ala zahir to wannan ya nuna cewar a falalar da ta zo a hadisin fifi ta sallah a masallacin ka'aba ya keɓanta da masallacin ne ba duk harami ba ne amma sallah a cikin harami tana da falala saboda wannan aikin na annabi sallallahu alaihi wasallam to a nan, amma da zai yi hadaya bai shigo da ita cikin harami ba a nan inda yake a nan ne duk da yake waɗansu sun yi saɓani shin ya shigo da ita a a a waɗansu daga cikin malamai kamar afa ibn abi raba da muhammad ibn isaac sun ce a cikin harami annabi sallallahu alaihi wasallam yayyanka amma sauran malamai kuma daga malaman tarihi suka ce a a cikin hillu yayi kuma saka wannan kuma shine kaulin shafi. saboda Allah madaukakin sarki ya ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla ko sun hana hadayarku wadda kuka tsare ta domin a yanka ta a dakin Allah ta isa zuwa ga wurin halaccinta shi ta isa cikin haraji wannan hujja ne akan cewa a cikin hillo aka yanka aka shafi'i iya iskin ba kuma riwaya ma ta zo a cikin tarih na yaqub alfasawi ya ce duk da yake mursal ne ya ce yayin da aka tsara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun yanka hadiyarsu a hudaybiya suka yi aski fa ba'atha Allah rihan asifa sai Allah ya aiko da wata iska mai karfi fa hamalat shu'urahum fa alqatha fil haram sai ta dauki gashin kawukansu sai ta jefa wannan gashin a cikin haddin harami kaga wannan sarihi ne akan cewa a ina suka yankan a ina suka yi askin eh a illu a wajen harami a wajen harami wannan riwayar ta nuna cewar wato a wajen harami suka yi amma Allah cikin rahamarsa dan ya dadada musu sai ya aiko iska ta dauki gashin ta jefa cikin harami ya zamanto tamkar sun yi yankan a cikin harami wato tamkar sun yi askin a cikin harami ne to sannan kuma bayan nan duk wannan kafin ya dawafi malik ya ce kuma ba mu samu wata riwaya ba ba a sani ba wato ma'ana babu wata riwaya da ta nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani daga cikin sahabbai ko wani wanda ya kasance tare da shi a wannan shekara a lokacin umrar hudaybiya kan ya rama hajjinsa ko kuma ya sake wani aikin daban a maimakon wannan hajjin da ya kuce masa wannan shine hujjar malik akan cewar wanda aka tsare shi shiga ɗakin Allah da abokin da abokan gaba to ba zai idan yayi tahalluli ba zai rama hajji ba ba zai rama hajjinsa ba zabani ga Abu Hanifa Imam Abu Hanifa shi ya ce sai mutun ya rama shi kuma Abu Hanifa abin da yasa yake faɗa saboda ana cewa a shekara ta bakwai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umratul qada ko umratul qada sai dauke ta a zahirinta umrar ramuwa saboda haka suka iya ɗauka kan cewa wannan umrar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta rama waccan umrar ta hudaybiya ne da bai yi ba musamman ma ganin kan cewar da shekarar ta zagayo a cikin dulqa'ida din ne yaje je yayi umrar to amma wannan babu hujja domin abinda ake nufi da umratul qada akan ce mata umratul qadiyya umratul qadiyya al qadiyya mazdari ne da ma'anar al-muqaba wato umrar muqaba umrar umrar wato umrar da sulhu ne ya tabbatar da ita al-muqaba shine sulhu wato sulhun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da quraish kan cewa zai bar wannan zai bar umra a wannan shekarar ba zai yi ba ya dawo wata shekarar yayi wannan umrar da aka ce ya dawo yayi taranko ce ko kuwa umra ce wadda aka ce an ba shi dama ya zoye bisa sulhun da aka yi ta ba shi dama ce an ba shi dama tun da ya so ya zo amma bai zo ya yi ba sai suka ce to za mu baka dama ka yi amma ba bani ba sai baki to wannan wanda ya zo ya yi da suka ba shi dama za a kira ta ramuwa ta wancan wanda bai yi ba hmm? ya kuka shiru ba za a kira ta ba ta abinda sulhu ya hukunta ne to shi sa ake ce mata qadiyya ai umrar da sulhu ya sulhu ya hukunta eh, al-qadiyya bi ma'ana al-muqada wadda sulhu ya hukunta ayyuka to da ka babu hujja ga hanafiya kan cewar da annabi yayi wata umra a shekara ta bakwai ya nuna kan cewa duk wanda aka tsare shi bai yi umra ba ko bai yi hajji ba to sai ya rama wannan ibadar da bai yi ba a shekarar a wani lokaci inda haka ne ai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma duk wanda suke tare da shi cewa duk wanda bai zo ya samu umran nan ba to baɗi idan zan zo ya zo ya yi tare da amma ba a ruwaito kan cewar ya umarci waɗanda a cewa a shekarar da ya zo duk waɗanda suka zo sun biyo shi sun yi umra tare da shi ba in da ta ramuwa ce da duk waɗanda ba su samu umra tare da shi ba a shekara ta shida da sun zo sun yi tare ko ba haka ba na'am to wannan shine hujjar malik abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sulhun hudaybiya sai dai shi imam malik ya takaita halin a halin wanda aka tsare shi da abokan fada kamar yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki sauran wanda aka tsare shi da wani dalili ba wannan ba ya bashi wannan hukunci sai ya keɓance hukuncin da wannan kawai ya keɓance hukuncin da wannan hali to wannan ya nuna mana irin yadda wato musulunci yake kokari akan zaman lafiya kaje ibada ce kai harama da ibada ba abin da zai sauke ba abin da zai faranta maka rai irin a ga kan cewar kaji ka sauke ibadarka sannan aka zo karfi da yaji a hana ka wataƙila mutum sai ya ce to ai in kai yaƙi ai wannan yaki ne da kai fi sabilillah dan ka je ka bauta ma Allah ko ba haka ba amma sai Allah ya ce a'a kada kai sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa in ufsirtum famastaysara min alhadi in aka hana ku aka tsare ku to ku yi hadaya wataran lokacin muna samari a shekara 1983 a lokacin da aka iyakance masu aikin hajji lokacin a alashiyo shagara Allah ya ji kansa shi ne shugaban kasa sai aka ce yan alhazai dubu hamsin ne kawai za su je hajji sau da aka airport ta kano ta cika da mutane ba jirgi da zai dauke su sai waɗansu 'yan samari masu a masu kishin addini suna cikin wanda za su tsoro sai suka yi shawara suka ce ai za su je yi wa'azi in an yi sallah su motsa mutane a yi zanga-zanga a airport in aka kama zanga-zanga a airport dole shugaban kasa zai turo jirgi a kwashe alhazai don ga wajen a cikin yake ina zuwa sai na samu labari sai ce musu to yanzu ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikirani ya zo har gab da shiga harin aka hana shi bai yi yaƙi ba bai tada zaune tsaye ba sai ya yanka ya cire ihramunsa ku waɗannan ko ihramun ba ba ko ihramun ba ba suna garin su ballantana ma su shiga cikin ko taka matattakalar jirgi ba su ba sannan ku ce wai su zanga-zanga kuma kun san in aka yi zanga-zanga a airport gwamnati za ka ce yan farar hula ne suke nema su ku saura ka ba yan sanda za a aiko ba sojoji za a aiko su zubar da shi don za su ce kokari ake a kwace gwamnati kace to yanzu wa zai dauki nauyin jinin su jinin da aka zubar Allah bai ce su yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan hali wanda ya fi wannan mamuni aka hana shi ba a ce ya zubar da jini ba sai ku wanda halin ku bai kai aka za ku za ku je ku kafa mutane a zubar da jinin su wa zai dauki nauyin wayannan mutanen kowa ya shiru kace to sai da an zami abu sai mu ga muna da hujja amma yanzu an zami abu sai a kawo mana wani kauli da ba a bi amma abin da ya kashe maganar kenan <laughs> abin da ya kashe maganar kenan da an zubar da jini hmm? eh. saboda aka ya kamata mu rinka kula da koyarwar addini hmm? yadda kuma musulunci yake kwaɗayin zaman lafiya duk abin da zai kawo a zubar da jini sai in babu hanyar da zai babu makawa sai an yi haka hmm? shi Allah ya ce ayi wa in janahu lisalmi fajnah halaha dan suka karkata zuwa ga zaman lafiya kai ma ka karkata ga zaman lafiya to wannan yana da fa'ida kwarai da gaske na'am na'am na'am daga na'am yace wa haddathani an malik an nafi kuma yahya ya zanta min hadith an malik daga malik an nafi daga nafi an abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar cewa ya ce yayin da ya fita ya tafi zuwa ga makka zuwa makka domin wato mu'tamiran yana mai yin umra fil fitnati a lokacin fitina fitina da ake nufi a nan wajen lokacin yakin hajjaj da abdullahi bin zubair kun san bayan mutuwar muawiya muawiya bai yi wasiya ga wanda zai zamanto khalifa bayansa ba aka zauna har lokaci kusan wata biyu babu halifa da haka mutanen makka mutanen hijaz da mutanen gabar al-mashriq da mutanen iraq da mutanen khorasan duk sai suke mubaya'a ga abdullahi bin zubair suka masa mubaya'a su kuma mutanen abin nan a so afwan eh, lokacin da muawiya ibn yazid ibn muawiya eh, muawiya ibn yazid ibn muawiya ba muawiya ibn abi sufyan ba su kuma mutanen mutanen sham da mutanen misra suka yi mubaya'a ga marwan to shine aka tura marwan ya tura hajjaj domin ya sa abdullahi ibn zubair a karfi da yaji a yake shi har ka ɗauke shi a kan wanda ya fita daga ɗaya, saboda su da suke ganin sham suna ganin su ne suke da haƙƙin shugabanci saboda imara tana sham tana sham to a lokaci ne suka je suka kai rundunar mayaka bayan sun bayan sun yaƙi a madina an karkashe mutane kuma suka tafi makka suka sanya ma makka takunkumi aka ɗauki A lokaci mai tsawo ana fada da abdullahi ibn zubair ko a wannan shekarar shi abdullahi ibn umar ya tafi makka da niyyar umra na'am idan aka tsare ni daga in aka hana ni zuwa ɗakin Allah kama sana'na ma'a rasulillah ko sana'ana kama sana'ana a'a kama sana'ana ba kama ba kama sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni a tawon nusar sana'ana kama sana'ana ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh kai ta kai ya take eh yayi yayi amma dai mu dai nuskar mu ba haka take ba bari mu ga nuskar eh hatta nusar ibn abdul bar ma haka ce sana'na kama sana'na ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mu yi kamar yadda muka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaka nuskar kuma sai mu yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi eh. amma wancan ya fi eh dan zai nuna kan cewa da shi ake eh, eh, ba labari aka bashi ba na'am fa ahalla bi umra sai abdullahi ibn umar yayi harama da umra saboda dalilin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi harama da umra a shekarar a shekarar Hudaybiya shine shekara ta shida bayan hijira wato dan ya zamanto yayi muwafaka da yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne na'am sannan sai shi kuma Abdullahi ibn Umar sai ya tsokaci a cikin al'amarinsa sai ya ce ita to ai al'amarinsu ma duk ɗaya ne da hajji da umra saura ka sawa'un ne harama da umra ko ne harama da haji al'amarin nasu duk ɗaya ne duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam umra yi idan ni harama ne na harama da haji hukuncin nasu duk ɗaya ne abin da yasa abin da yayi ga umra ni ma in nayi shi ga haji duk ɗaya ne na'am sannan ya waigo ya kalli sahabbansa wato wanda suke tare da shi don sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka kasance yayin da duk suke tafiya haka mutane za a bi su don a ga yadda suke yi a koyi addini daga wajen su. kamar yadda su sahabbai suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka koyi addini daga gare shi na'am kuma haka ya kamata malamai su rinka kasancewa mutum in kana so a za ka yi ibada a musamman irin ibadar aikin hajji ko umra in Allah ya maka muwafaka ga malami wanda ya san hukunce hukuncen ka yi tare da shi ka yi tare da shi domin ya zama to ka samu komai daidai wani ya daga cikin nuna kwaɗayinka akan bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da yin komai daidai ba ka je ka narka kuɗi ba amma ka je kai ta shirme ka yi kai kokarin ya zama to ka yi komai daidai na'am sai ya ce ya ce ai su bai kasance ba face daya to na shaida ku na ina ina yi muku ina sanar da ku cewa ni na wajabta na farlanta hajji tare da umra wato na koma mai kirani shine mutum ya gwama hajji bayan yayin ihrami da umra za mu zo ta ya ana yin haka eh, matsalar ta gabata ko kun tuna mun karanta ta idkhalul hajji ala al-umra da idkhalul umrati ala al-hajj ko to wanne ne ake wanne ne ba a yi a wajen malik a wajen malik wanne ake yi wanne ne ba a yi shigar da umra a cikin aikin hajji shi ana yi eh <laughs> nura shi ne ba a yi shi ne ba a yi a wajen malik amma a shigar da hajji cikin umra ana yi da sharaɗin cewar ba a fara ɗawafi ba ba fara wani aiki na umra ba mun yi a cikin muwafa amma a shigar da umra wajen hajji shine malik baya bai amince bai yadda da shi ba sabanin sauran malamai shafi'i da ahmad su sun ce babu laifi kamar da za a shigar da hajji a cikin umra haka za a shigar da umra a cikin hajji asalin shigar da hajji a cikin umra hadisin aisha ko da umra ta taho da ta yi al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta shigar ta yi wanka sannan ta harama da hajji wato ta shigar da hajjin ta cikin umra ta zama to mai kirani tunda ba ta yi dawafi ba lokacin da ba a yi kawai idan mutum ya yi dawafi in ya fara ko kuma ya gama dawafi a bisa sabani na malamai amma a sahih idan dai ya fara dawafi to ba zai iya shigar da hajji cikin umra ba sai dai ya gama umrar sannan ya jira lokacin aikin hajji ya harama da hajji ya tamattu amma kafin ya fara dawafi in ya zo makka ko kuma yana hanya in dai bai fara tawafi ba zai iya mayar da kansa mai kirani ya shigar da hajji cikin umra na to shi ne abdullahi ibn umar yayi haka ushidukum anni qad awjadtu al-hajj ma'a al-umra na'am ثم نفض حتى جاء البيت sannan ya tafi wato ya wuce zuwa makka har sai da ya zo ɗakin Allah sai ya dawafi dawafi ɗaya kuma ya ga cewa wannan ya wadatar da shi wato tawafin da ya yi sau ɗaya ya wadatar da shi ga hajji da umra wa ahda kuma ya hadaya kuma ya hadaya to a cikin wannan kun ga ya nuna a shahid da yi ba hana shi ɗin ba domin ya samu ya shiga ya samu ya shiga ɗakin Allah kuma ya ji hayye hajjin nasa sai dai da ya je tawafi ɗaya kawai ne ma'ana tawaful ifada kawai ne bai yi tawaful kudum ba to wannan hujja ne da yake nuna cewar tawaful kudum yana faduwa kuma ba dole bane musamman ga wanda yake wani abu ya hana shi ya samu ya tawafi tawafin da yake dole na haji shine tawaful ifada shine rukuni amma tawaful kudum ba wajibi bane dalilin cewar yana faduwa ga wanda yake almurahir wanda yake jin tsoron kubcewar haji idan mutum yana gudun cewar ba zai samu ranar arafa ba ba zai samu tsayuwa arafa ba to daga jidda ko daga inda yake wuce arafa kawai ba sai ya zo maka yayi tawafi ba ba sai ya shigo maka ba kawai ya wuce arafa wannan tawafin na zuwa maka ya fada kan to shine kun ga ibnu umar ne tawafi daya kuma wani ya nuna kan cewa mai kirani duk da ibada duk da ibada biyu ce hajji da umra amma tawafi daya ya isa musu kuma shine yazo a hadisin Aisha inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata tawafuki bil bait yasauki li hajjiki wa umratiki tawafin da kika yi da ɗakin Allah ya ishe ki ga hajjinki da umra domin Aisha radiyallahu anha tawafi ɗaya kawai ce tunda har ran da aka fita Mina bata fara sallah ba tun asarifa tun asarif kwana ɗaya kafin su iso makka suka zo makka kun ga ranar a ran uku ga wata ran uku ga watan zulhijja ta fara al'ada kun ga hudu biyar shida bakwai takwas ran tara ga wata ran tara ga wata ranar ce sarki kun ga aisha kwana shida take al'ada kwana shida take al'ada radiyallahu anha to ran tara ga wata ranar arafa da yamma sai sarki saboda haka ba ta ba sai ranar sallah wannan tsawafin da ta yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ishe ki ga hajjinki da umrarki mai kirani tsawafi sai kawai biyu haka zalika sa'ayi sa'ayi ɗaya zai mai shi shine yake tsawafi biyu tsawafin umra daban tsawafin hajji daban sa'ayin umra daban sa'ayin hajji daban amma mai kirani da ifradi wasu ɗaya ne shi ne wajibi a kansa don ga ibnu umar ya bayyana wannan a bayyane kuma muka gani a wannan hadisin cewa ya halatta mutumin da ya harma da umra ya shigar da hajji a kai, ya shigar da hajji a ya ya koma ya zamanto mai kirani maimakon ya zamanto yi tamattuhi bai ya shigar da kirani a kai ya zamanto yi tamattuhi Saɓanin ma waɗanda suka ce sai dai aka ce kai harama da hajji dole ka fitar da hajji ka koma umra masu wajabcin fas su imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi kuma ra'ayin ibn abbas amma wannan ibn umar kun ga ya saba ma ya saba musu wato a shigar ka shigar da da hajji cikin umra na'am na'am eh annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo maka yayi ya yayi sa'i sannan kuma ya yayi dawaful ifada amma da yayi dawaful ifada yayi sa'i eh da ya yayi ba ah, ah, ka sani ba a ka sani eh annabi sallallahu alaihi wasallam da ah, yayi sa'i ba bayan ranar eh ranar sallah ya yi yi tare da tawafinsa na farko wannan tawafin tawafin kudum ne ba tawafin hajji ba ne tawafin da ya na hajji shi ne wanda ya yi bayan jifa wanda ya yi bayan jifa bayan ta hallulul asgar na. maliku ya ce to wannan shi ne al'amari a wajenmu wanda ya nuna kan wannan wannan ne zaɓinsa in malik ya ce haɗa al'amuru indana wannan shine yanzu al'amari a wajen wato shine ne abinda muka zaba a bisa sabanin malamai ishara ga cewa akwai wanda ya saba masa domin malaman kufa sun saba su malaman kufa sun ce sai ka rama idan mutum aka tsare shi da abokin gaba bai yi hajji ba ko umrarsa ya fita daga cikin ihraminsa to wannan ba zai tsare masa da ba zai tsare masa da hajji ba sai ya rama wannan hajjin in umra ce sai ya rama ta to shi malik yace wannan hadal amru indana wannan shine mu lamari a wajen na'am a cikin hukuncin wanda aka tsare shi daga wanda abokin gaba ya tsare shi kamar yadda aka tsare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabahu da sahabbansa wa sallama da kuma wato da shi da sahabbansa da aka tsare shi. amma wanda aka tsare shi ba da abokin fada ba da abokin gaba ba fa innahu akwai fa ai ita ce fa'ul ta ai dole akwai wannan faɗin bayan amma hmm. bayan amma ko eh fa'ul ta abin nan at-tafriya hmm. fa innahu to shi kan wannan to shi kan ba zai yi tahalluli ba dunan zai kafin ya kai ɗakin Allah wato dole sai ya jingina ya kai ɗakin Allah ah, Wannan shi ne nuna kan cewa hukuncinsa daban ne to shi ne wato ya nuna kan cewar wanda aka tsare shi inda ba da abokan fada ba to ba zai fita daga cikin ihraminsa ba haka zai zauna sai ya je ɗakin Allah tukuna sai ya yi ibadar in dai kasa Allah ya ce wa cikin hajj wal umrata lillah in dai kasa irami ba za ka fita ba sai ka yi hajji ko umra ka shiga kurkuku ka shiga kurkuku ai da mata shine sa ihrami in muna maganar sa ihrami ba daura ba ba ba yafa kalle din bane ma nura sa ihrami ma'ana mutum ya shiga cikin ibadar da niyya ya niyya ya tahallu wato ya ihlal ya ihlal ya dauka kamar ya ce labbaik allahumma labbaik ya sanya kaya ya ce labbaika yayi wannan ya sa ihrami kenan na'am amma sanya kaya ai ba shi bane na'am idan kulle shi aka yi ahsan wanda aka kulle shi idan aka kulle shi shi ma duk yana cikin wannan man ufsira bi adu sai an fito da shi na'am a lokacin hajji ya fita ya har lokacin har lokacin hajji ya fita shikenan sai wannan hajjin ya zo sai lokacin da aka fito da shi aka zai kasance mu karanta mu ji ai gashi malik zai kawo na'am mhm babu ma a fi man uhsira bi ghairi adu babun abin da zo na wanda aka tsare shi ga isa dakin Allah ba da abokan gaba ba da dalilin abokan gaba ba wanda wani dalili daban ne ya tsare shi ya hana shi ita ce yace ni ya haya ya haya ya zanta min hadith daga malik daga ibn shihab zuhri daga salim dan abdullahi daga abdullahi bin umar cewa ya ce al-muhtaru bi marad wanda aka tsare shi saboda rashin lafiya rashin lafiya ne ya tsare shi ya hana shi ya isa ya zuwa yi wannan ibada ba zai yi tahalluli bai fita daga cikin ihraminsa hatta ya tofa bilbai har sai ya yi tsawafi da ɗakin Allah kuma ya sa a yi tsakanin safa da marwa ya yi umra kenan idan ya bukatu ya zuwa ga sanya wani abu na tufafi ya zama to bisa larura saboda lurar rashin lafiya tufar da ta zama to babu makawa a gare shi dole sai ya sa ko kuma wani magani wanda labudda dole sai ya shafa wannan maganin kuma akwai turare a cikinsa wanda ya saba ka'idar ihrami sai ya yi haka kuma ya fidiya yana cikin ihrami saboda haka in yana in ya zama to a cikin wannan hali dole sai ya sa tufa saboda rashin lafiya ko kuma dole sai an sanya masa wani magani wanda wannan maganin akwai turare da aka hana mai yin ihrami ya sanya to saboda larura ne ba zai ce ba zai sa ba sai ya sa amma tunda ya saba ka'idar ihrami sai ya fidiya kamar yadda Ka'ab ibn Ujra mm, da yana cikin ihrami kwarkwata ta masa yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin yana cutar da kai ko ya ce eh ya ce to yi aski ke fidiya haka ba a ce wannan ai rufsa ba ce tun da larura ce da ya yi sai da ya yi fidiya sai da kafara na'am saboda ka shi ma wannan kun ga wannan ya nuna ma ya nuna ra'ayin ibnu umar kenan ra'ayin ibnu umar kenan cewa wanda ba shi da lafiya idan wani idan aka tsare shi daga idan rashin lafiya ya hana shi isa ɗakin Allah to zai zauna cikin ihramin sa ba zai ta halluli ba har ya warke ya samu ya je yayi dawafi da sa'i na'am mu ci gaba wa haddathani an malik kuma ya ya zanta min hadisi an malik daga yahya ibn sa'id shine al-ansari annahu balagahu an aisha cewa riwaya ta risko masa daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita ta kasance tana cewa dukkan wanda ya shiga ihrami ba abinda zai sanya shi ya tahalluli ya halattar da shi daga fita daga cikin ihramin sa sai dakin Allah wato sai isa isa zuwa ga dakin Allah matsawar dai wato ba abokin gaba bane wanda wani kanta duk wani dalili da ya hana mutum isa dakin Allah to babu abinda zai hana shi ya fita daga cikin ihramin sai ya kai dakin Allah na'am kuma yahya ya zanta min hadisi an malik daga ayyub ibn abi tamima kaisan at-takhtiyani na'am daga wani mutum daga cikin malaman basra ya kasance tsoho wato da dadde ya dade wato yana gaba da shi shine abdullahi shine abu qilabatul jarmi abdullahi ibn zaid malamin ayyub shine eh, haka ibn abdul bar yace annahu qala cewa shi ya ce na fita zuwa makka har sai da na kasance a sashen hanya sai kafa sai cinya ta ta kare fa'arfarsu ila makka sai na aika zuwa ga makka kuma a lokacin nan abdullahi ibn abbas yana cikin makka da abdullahi ibn umar da kuma mutane su ne sahabbai fuka ha'u sahaba manyan malamai su ne annasu mm, wanda ba su ba kwanas nasu ne <laughs> na'am babu tsaya da ya mun ruksa an uhilla kan ne ta halluli sai na zauna a wannan tafkin wannan wato ya ake ni ba san a, ya ake fassara irin wannan wannan oasis korama a ba korama da shi wato a cikin hama a cikin sahara a samu wani waje wanda yake da dan ruwa korama a ba shine korama ba korama ai kogi ne eh gulbi a gulbi ku diddifi kenan ba shi da suna da Hausa ko ba fadama to a'a wai ai fadamar ta kasance a cikin tsakiyar sahara ita fadama fadama ai ba a cikin ba laita zamanto a cikin sahara ba wannan waje ne wanda yake a cikin sahara to almuhim shikenan dai sai ya tsaya a wannan wajen fa aqamtu ala zalika alma sai na zauna a wannan ruwan a wannan wato a a a, a kauyen mai ruwa na'am sab'ata ashhur wata bakwai Haske da ne halluli da umra wato ya warke ya je ya umra yana cikin ihrami wata bakwai idan mutum bai da guzurin da zai ishe shi ya bai da guzurin da zai ishe shi hmm. yanzu ana zama wata bakwai ne an yi karaya an halu a lokacin da ne ana zama wata bakwai mutum da kuma ko an yi karaya ko an yi karaya ba akwai wilciya ba za a tura mutum <laughs> eh ya ci bashi zai ci bashi in guzirin ya kare ya zai koma garin zasu wannan na komawa ne wannan dai shi ne dai hukuncin sahabbai ya ne da a ra'aitu ɗinku na'am kuma ya zanta mun hadisi an malik daga malik daga ibn shihab daga salim ibn abdullah daga abdullahi ibn umar cewa ya ce wanda duk aka tsare shi gabarin riska zuwa gabarin isa zuwa ga sakin allah bi maradin saboda dalilin rashin lafiya to ba zai yi tahalluli ba ba zai fita daga cikin sa ba sai ya yi dawafi da ɗakin allah kuma tsakanin safa da marwa na'am da kuma tsakanin ya sa'ayi tsakanin safa da marwa kuma ya ce ya zanta min hadisi an malik daga yahya ibn sa'id shine al-ansari daga sulaiman ibn yasar al-hilali maulan maimuna ɗaya daga cikin fuqaha ustaba cewa sa'id ibn huzama al-makhzumi ina shamsuddin bai zo ba shiro mana tarjamarsa سعيد ابن خزامة سعيد ابن حزابة المخزومي نعم wato ya fado ya fadi a sashen wato hanyar makka wato a wani waje a cikin hanyar makka alhali yana cikin ihrami fasa'ala alal ma'il ladhi fasa'ala sai ya tambayi wanda yake wato kusanta da wannan ruwa wanda yake a kansa wato ruwan da ya zo wajen da yake da wannan da wannan ko tafki ko kududdufi ko kira shi na'am anil ulama anil ulama ko kai babu anil ulama to ni ana fa ka'ala ala ma'il mai alladhi kana alayhi anil ulama wato ya tambayi malamai wane ne ina malamai akwai wa aka sani daga cikin ma'abuta ilimi na'am mhm fa da abdullah sai ya samu abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn zubair su waɗannan sahabbai ne wa marwan ibn al-hakam da kuma marwan ibn al-hakam shi tajihi ne sai ya ambata musu abin da ya bujiro masa dukkaninsu sun umarce shi kan yayi wato yayi magani da abin da babu makawa a gare shi daga wannan maganin kuma yayi fidiya idan ya samu lafiya i'tamara sai yi umra sannan sai yayi tahalluli ya fita daga cikin ihraminsa to sannan kuma hajji wata shekarar yana kansa sannan ya yi hadaya da abin da ya sauka gare shi na daga hadaya to kun ga wannan shi kuma halinsa daban ne shi ya fita hajji ne an fahimta ya yi harama wa huwa muhrimun ai da karshen kisa za a gane harama da ya da hajji ne ya yi harama da hajji sai ya fadi a kan abin hawansa ya zama to ba watakila karaya ta same shi ko wata cuta ta same shi ba zai iya isa ya zuwa ga ɗakin ba Allah ba saboda ka fata wadda sahabban nan suka yi masa ibn umar da ibn zubair da marwan shine wato ya tsaya a cikin sa ya ci gaba da yin magani to in ya tsauna a cikin sa ya ci gaba da yin magani lokacin hajji zai wuce ko ba zai wuce ba zai wuce to idan har lokacin hajji ya wuce to sai ya shiga yana nan cikin sa sai je ya tsawafi ya sa'ayi wannan ihramin da ya da hajji ya zamanto ya fita daga cikinsa da umra ba zai fita daga hajjin ba amma da umra zai mayar da hajjin ta zamanto umra sai ya fita daga hajjin nasa da umra to tun da ya yi harama da hajji Allah ya ce wa atimul hajja ku cika hajji to hajji yana nan a kansa wannan don fita daga cikin ihramin hajji ne aka ce masa sai ya yi umra to sannan shekara mai zuwa sai ya dawo ya zo ya hajji kuma ya hadaya saboda ya fita daga cikin ihrami da hajji ba tare da ba tare da yin hajjin ba don haka hadaya tana kansa kamar yadda mai tamattu'i zai yi hadaya ko ba haka ba kamar ya yi umra kaga mai tamattu'i ba umra yake ba sannan kuma ya hajji saboda tun da a tafiya ɗaya ne aka ce to dole sai ya yi hadaya to shi wannan duk da ba a tafiya ɗaya ba ne amma ya fita daga cikin hajjin da umra ba tare da ya yi hajjin ba to sai aka ce sai ya hadiya domin wannan saboda haka abu biyu zai yi abu uku zai yi na farko ya tsaya a cikin ihraminsa na hajji na biyu idan ya buƙaci wani abu na magani wanda zai sanya shi ya saba ka'idar ihrami to sai ya yi wannan abun kuma ya fidiya na uku ya yi tahalluli daga hajjinsa in hajjin ya kuce masa da yin umra ya ɗawafi da sa'ayi sannan na hudu ya sake wannan hajjin baɗi ana binsa sannan na biyar ya hadaya abubuwa biyar su daukansa wannan shine shi ne hukuncin sahabbai na'am qala malik eh, eh shine ai duk da haka in ya zauna shekara ɗaya ta kewayo ya je hajjinsa ko a cikin makka ya zauna dole sai ya yi hadaya tunda ya yi warware ihraminsa da hajji da umra ba tare da ya yi hajji ba ai shine mujibin hadayar na'am ba wai komawa wasu gida ba kala malik sai wannan ba kwa sawa tunda ba a sawa a cikin abin nan mu karasa bazin eh to to wai sun ce abin nan ma'an talib sun ce wai mu tsaya masu rikodin sai mu tashi a kala malik to na hannu musayyarun ta yadda mubarak ya juya mu <laughs> نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك آمين آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan yace Allah ya kara malam kwarin gwiwa amin dan Allah malam ka ja hankalin masu yin tambaya a cikin karatu domin suna dakatar da fahimtar karatu sosai tuni gaskiya ba lalle ne muwafaka da wannan ra'ayin ba wani lokaci wata gabar ce wanda yake idan ba a yi tambayar a lokacin ba abin ba zai fito ba hmm. da ka ku yi hakuri hmm, abin nan idan abin ya zuku ku yi hakuri da abin da zai kara bayyana fahimtar karatu abin da ba a so a cikin karatu mutum ya yanke ya tambayar shan kunu mun san tambayar shan kunu Allah ya ji kan malam Abubakar Tresa shine yake bana haka wai wani mutum ne ya ga an yi wa'azi ya ga mutane an fahimci wa'azi an fahimci wa'azi sai ya daga hannu ya ce a kan makalla mai hukuncin shan kunu don ya dauki hankalin mutane daga abin da ake don shi haushi yake ji don mai aka fahimci wa'azi don dai ba irin wannan tambayar ba ce inda tambaya ce wani ba tambaya ce da za ta fitar da mu daga cikin maudu'in ba a inda da take da alaka da wannan karatun wannan gabatar karatun babu laifi ai na sannan wannan ya ce da Allah ƙara yi min bayanin wannan hadisin an fata bin al-yaman qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namma Allah ya mai da malam gida lafiya amin to ya ce a masa bayanin wannan hadisin wanda Huzaifa bin Yaman ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la al jannata namam mai annamimanci baya shiga aljanna annamam wato wanda yake daukan zance daga wajen wannan ya kai wajen wancan domin ya bata tsakani da nufin ya bata tsakani sawa'un maganar da ya faɗa ta gaskiya ce ko ba ta gaskiya ba idan ta gaskiya ce to wannan shine annamimanci shine na ziba amma idan na ƙarya ne wannan ku buktan ne eh, fa in kana kadiban faqad bahatkahu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ƙarya ne kuwa kai masa buktan wanda buktan wato ya fi tsanani laifi a wajen Allah to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me wannan hali ba zai shiga aljanna ba ma'ana ba zai shiga aljanna ba a wato ba zai shiga aljanna tare da waɗanda suke shiganta wato a farkon shiga ba eh, ba zai shiga aljanna raunin da ke shiganta a farkon shiga ba wanda wannan ishara ne ga cewa sai ya azabtu a cikin wuta ma Allah ya kaddaro masa shiga aljanna sannan zai shiga aljanna idan Allah madaukakin sarki bai yafe masa ba ko kuma bai yi abu wanda yake bai tuba ba wanda tuba dai zai shafe masa zunubi ko kuma yana da waɗansu ayyuka wanda suka gabata masu girman gaske masu daraja a wajen Allah wanda Allah zai ya ce masa waɗannan wannan annabimancin da yi daga baya wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa annabimanci yana daga cikin kaba'irul zunub yana daga cikin manya-manyan zunubai da ya wajaba wato a tuba daga gare su Allah ya tsare mu Allah ya kare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أمدها وخطأها وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم وسع علينا الأرزاق وجعلنا يا ربنا من الشاكرين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم نفكس كروبنا وكروب المسلمين اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا واهد أبناءنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم, اللهم يسر لأيامنا أمر الزواج يا رب العالمين اللهم يسر للأيام والفتاة أمر الزواج يا أرحم الراحمين اللهم اجمع بينهم على خير وعلى الخير والهدى يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم إنا نسأل نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين